to abin da muka lura da shi shine a duk mazaɓin da muka je akwai mutane da yawa sun yi cincirin do kuma in aka tambaya su wane ne 'yan unguwan ba su san su ba domin haka mutane ne da suka zo daga wasu wuraren daban na biyu yawancinsu sun sa lamba baji wai su party agent ne na jam'iyya guda to sai ka ga a mazaɓa guda mutane ɗari biyu ɗari uku wai du agent ne na jam'iyya guda ai ba a taɓa irin wannan a ƙasar nan ba tun da kowane mazaɓa kowane jam'iyya tana da ejen guda na uku shine an lura an banga da yawa sun zo in suka ga ana zaɓe lami lafiya sai su tada eh, a fitina domin haka wannan zaɓen ba a yi ta yadda doka ta ce ba makoman da zai fito kuma inda sun ce za su ba da makoma ba za a yi adalci ba to mu da abin da muka gani kenan kuma mun san cewa ba a yi gaskiya ba kuma bai kamata a ɗaurewa karya gindi ba. To farfesa ina hukumar zaɓe da ke tantance wakilan jam'iyyu ina kuma jami'an tsaro? To jami'an tsaro suna nan an fito da su da yawa amma ba su yi aikinsu ba yadda ya kamata kawai sun sa ido ne suna ganin abin da suke abin da ke faruwa ba su ce komi ba. Dun ya kamata su fito su ce a jam'iyya guda za ta zo da ejen ejen har cikin ɗaruruwa kuma kowa na kallo ya shiru to da ba su ba. sun shiga wurin to sai kuma jami'an tsaro suka bar su ka shiga kuma suka fara abin da suka ga dama to me zai zama makomar demokradiyyar najeriya kenan idan haka na faruwa ana kau da kai eh ta samu rauni kam kwarai da gaske ta samu rauni amma tun da ba a fito da makoma ba tsammanin da muke yi shine su jam'iyyar eh, hukumar zaɓe suna duba gaskiya abin da ya faru daga baya za su zo su yi mana bayani abin da muke jira kenan yanzu. A matsayinku na masana da kuma masu sa ido ina mafita dangane da wannan lamari. Wato dokar zaɓe duk ta yi bayani. Matsalar da ake samu wasu zai su yi amfani da karfin tuwo ciki su bi eh, abin da doka ta faɗa. to lallai kuma in ba a bi doka ba ba za a samu ɗaurewan demokradiyya ba a ƙasar ba. To nan abin da za a iya cewa shine jami'an tsaro gaskiya ba su yi aikin su ba yadda ya kamata kuma dole su canza wannan hali nasu domin in ba su yi aikin su ba to dole amin duk abin da aka yi zai iya lalacewa kamar yadda muka gani a jiya. Farfesa Jibrin Ibrahim mun gode sosai da wannan bayani. To